A cewar alkalumman ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a a Nijar kashi sittin zuwa tamanin cikin ɗari na mara lafiya sai sun je da farko wajen likitar gargajiya kafin su je asibitoci. Bubakar Ibrahim ɗan asalin dogon tafki yankin Doso mai maganin gargajiya ne yana zamne a Yamai yau da kusan shekaru 25. Bismillahirrahmanirrahim. na gadi maganin nan da nake badawa ga masu ciwon da daji ya halbe su ko kuma sun taka abin da ake turbuda ƙasa ko kuma ciwon haure ko ko an ɗaure mutum kulli ina iya banye shi. Ilyasu Halidu ƙwararren likita ne ya samu warkewa da taimakon magwari Bubakar ya yi fama ne da wasu kuraje a hannu ga labarin nasa. Hannu nake min ciwo Yadda ciwon ya fara gaskiya abin ya bani tsoro. Sai da ni kwashe akalla sati guda ban kwana dare da rana. Na ji tsoro sosai, shi yasa ban ba nufi asibiti ba. Nan ne ni zo. Tula na farko da ya taba hannuna na samu yin kwana. Kaga yanzu ga hannun nawa, alhamdulillahi. An kafa wani sashen maganin gargajiya a ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a domin rakiyar waɗannan masu maganin gargajiya. Dokta Sami Aishatu Gero Arzika, shugabar wannan sashe ta yi bayani. Tradi yanzu sun shiryu. su da kungiya kungiya kungiya kungiya ta yan maganin gargajiya tun tun tun daɗiya shi collective kenan na tradi practice de santé yawanci duk da shine muke aiki nan min sallah santé bayan shirya ga tasu an association muna kiran su muna musu galgadi bisa abubuwa da yawa balle lokacin journée africaine de la medecine traditionnelle in mun haɗu nan dan mun samun su da yawa muna galgadi kwarai magani an san da shi tun da sun gama mutane da yawa da ba su sai sun shawo su kuma kamar wata cuta ta samu haka kasa muna kiran su kamar lokacin da aka ebola kenan kamar yanzu bisa ga hannun menin shi ga duk ana kwatanta musu don menashe to ta shigo kenan da an gwame ku an kace ga ciwon da aka shi kun ka san ga menashe ta shigo kenan ku sa maza maza a gwame likita dokta sami ta kara da cewa rashin hali a nan tsangare kimiyya itatuwa da ke magani da dama ne da har yanzu ba su samu amincewa ba